yau litinin 19 ga watan da tsani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin da hudu daidai da 29 ga watan afiril shekara ta dubu biyu da sha uku ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman al-dusawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan mana tarihin marubucin littafin bugya a inda yake cewa walahu mawaqifun tayyiba Haƙiƙa, wannan malami a sheikh usman yana da matsayi kyakkyawan matsayi abin yabo fi bayanin haƙƙi wajen bayanin gaskiya duna an yi a fillahi lawmatu la'imin ba tare da zargin wani mai zargi ya kama shi ba bai tsoron zargin masu zargi shi sa, shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya zo da da'awan gaskiya ya sha suka da zagi da zargi iri-iri a wajen makiya Allah sun ce ya raba iyaye da 'ya'yansu ya raba mata da mazajensu ya raba yara da iyayen gidansu yi kaza yi kaza yi kaza lokacin da annabi Musa ya je ma fir'auna da aya ya je mai da dalili da hujja da shari'a ta kware daga Allah duk bala'in da ya sauka a gare ya tsayyaru bi Musa wa mamma'ahu sai su ce ba kowa ya kawo wannan ba sai Musa da 'yan tawagan shi ina fatan mun gano wannan da kyau karara fir'auna ya burunƙasa a kujerar mulki ya kalli annabi Musa ya ce wa inni la'azunnuka ya Musa mashura kai Musa kai ɗinnan kai ina ganin an siyarce ka mun gano wannan da ke ko kai siyartaccen bawa ne to wannan yayi daidai da faɗin da Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas mu ma ga sarakunan garin mu suka kalli malamin hadisin garin tsayayye jajirtacce wajen karantar da alkur'ani da tauhidi suka ce batar da mutane yake kun gano wannan da kyau ku wannan ba wani abu ne sabo ba tarihi ne kawai maimaita kanshi kun gano wannan da kyau ku wanda duniyan ilimi ta tabbatar da cewa akwai manufan da ya sa suka faɗi waɗancan maganganun amma yau da kullum manufofin za su bayyana da izinin Allah jama'a ko mun gano wannan da kyau ku yau da kullum manufofin za su bayyana shi sa kowa ya kwantar da hankalin shi wallahi abin da ya fara shi ke faruwa da ku ahmadu ɗan hambali ya tsaye ya jajirce wajen tabbatar da cewa alkur'ani maganan Allah ne ba halitta ba an azabtar da shi an dake shi an kulle shi an ci mutuncin shi ba abin da ba a mai ba a yau Allah madaukin sarki ya wanzar da aikin da ahalu imam ahalu sunna yi shi kaɗai kake jin labarin shi su waɗancan sarakunan da azzaluman malaman da suka mara ma sarakunan gargajiyar zamaninsu baya yanzu kana jin ɗurin ne ba ka ji Falatas ma'ulahu hamsa mun gano wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwan kar ya damu ɗaliban ilimi duk waɗannan abubuwan an daɗe ana yin su kuma za a ci gaba da yin su ba tsayawa za su yi ba muddin dai akwai wanda zai faɗa gaskiya muddin dai akwai wanda zai zo ya adawa da gaskiya to a za a ci gaba da kwabsawa amma dai ƙarshe wal aqibatu littakawa. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to wannan malami shi ma jajirtacce ne wajen tabbatar da gaskiya malai ce ka kalamihi fi mas'ala malai ce kamar maganin shi gani da mas'alan alqa'il khutuba bi ghairi lughati al-arabiyya athna al-khutuba in yazo yana ban juma'a sai ya shigo da yaren garin domin ya fahimtar da mutane saƙon da huduban ke dauke da shi wannan abu ne wanda da yawa daga cikin mutane suke suka akai kun gano wannan da kyau ku wannan bai sa shi ya damu da sukan masu suka ba shi ma ya ci zagi shigar da hausa ko wani yare da yake yi cikin hudu ba a yayin sallan juma'a wannan malamin sanda yake rayu ikon Allah a lokacin da muke karanta wajen a lokacin mu ko muke shan daga ga malamai miyagu wahal dina illal muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha ibn mubara ya ce shin ai ba kowa suka bata addini ba illa miyagun malamai da sarakunan gargajiya da masu bautan Allah da jahilci waɗannan su ne musiban addini kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ma ya sha zagi maganar sallan juma'a kuma duk wanda yake mai hankali ne a ce jami'in tsaro mai natsuwa da wanda ya san Najeriya da har gidan da ke faruwa a cikinta a ce ya tsaya ya kalli bayanin da malam albani ya fara yi dalilin da ya sa ake wannan harkan ya kamata a ɗauki wani mukami na musamman ma a bashi ne a mai wani kyauta a bashi lamban yabo amma da yake suna da wata manafa abin da muka ambata gaba ɗaya sai suka manta da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau so suka yi mu fito saboda an ce ai duk matasa ne mu fito mu ce wallahi ba mu yadda ba sai a zuba sojoji da ƴan sanda arna sai ta harbin musulmi suna kashe su kun gano wannan da kyau ko sai su kuma sai aiko masu da kudin security sai su raba isu su sun zubar da jinin al'umman manzon Allah kuma sun samu abun masurufi sai muka yi masa abin da masu iya magana suke cewa banza girman mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi mu ƙanana ne amma masu wayo ne ina fatan mun gano wannan da kyau mu ba ka tsokananmu ga abin da muka san halal ne yin shi mu zo mai faɗa da kai ko farilla ne in dai muka san za ka ji mana sai mu janye zuwa wani lokaci kamar yadda annabi ya janye daga halattan umara aka ce sai baɗi ya ce ya yadda a rubuta muhammadun rasulullah suka ce ba su yadda ba sai dai muhammad ɗan abdullahi ya ce ya yadda bismillahir rahim a soke ba su yadda ba annabi ya ce ya yadda ba za mu ƙara yaƙi da kai ba sai nan da shekara goma annabi ya ce ya yadda duk waɗannan ƙazaya ne wanda sahabbai ba su yadda da su ba kun gano wannan da kyau ko amma manzan Allah ya ce ya yadda saboda manufan da'awa manufan shi su fahimta manufan shi shiriyu shine manufan shi ba faɗa ba to mu wannan manufan muke akan ta mu salafiya ne muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai shi yasa duk wanda ya nemi tazin ramu mu dauki aqida irin na khawarij wallahi ba za mu yi ba sai dai shi ya kare Allah ya hada shi da khawarijawan inda yake neman su ina fatan mun gano wannan da kyau lokacin mu ko muna daga gefe za mu ga karan battan karfi tsakanin su yan neman fitina da fitinannin jama'a ko kuna gano wannan da kyau ko shi yasa shamatatul aada ya daina damun ku ko kun yi ɗin kun yi nasara za su zage ku za a ce ba kwa jin maganan manya da kuka janye a zauna lafiya shi ma za su zage ku ku rabu da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace fi waqatin la yaquluhu ahadun illa rumiya bid dalali wal khurafa mala yace a lokacin da malamin nan ya tsayo yake wannan aiki ne hudu ba ya saka yaran mutane don ya fahimtar da su yadda za su gane addini to babu wani mutumin da zai irin wannan aikin sai an jefe shi da bata a ce kana batar da mutane mun gano wannan da kyau ko sai an jefe shi da bata da kuma yana kawo bakin abubuwa na shirme wanda ba su jama wannan sunnan fa malamai ne sunnan magabata ne sunnan annabawa ne kun gano wannan da kyau ko duk annabawa da suka zo da addini sai da mutanen zamaninsa suka zarge su da cewa sun zo da abin da ba a sani ba bako ba in abubuwa suka kawo to mu ma san da muka zo da addini duk abin da muka zo muka ce gashi na ilimi sai malaman garin sun ce su iyayensu ba su ga suna yin wannan abubuwan ba su 'yan garin nan ba su taɓa ganin wannan abun ba kuma ƙarshe ana nan ana nan sai kuma kaje suna ku da mu san da aka fara jilsatul istiraha cewa suka yi babu ma suka dan matsa gaba suka ce sai da annabi ya tsufa suka dan matsa gaba yanzu sun ce illiman na ka yi illiman baya yi ba kar ka yi to da haka da haka dai za su komo cikin nada tabarman kunya hasa ce a yi sanda muka zo da maganar rukuya ana taimaka ma al'umma in suna fama da lalura suka ce bokanci ne suka ce kafirci ne suka ci gaba da haɗa lakcoci da rubuce-rubucen kasidodi akan cewa abin ba daidai ba ne yanzu kuma sai gashi ana kama suna cewa ai irin nasu na musulunci ne irin nasu na sunna ne nasu shine daidai kun gano wannan da kyau ko ana nan akan tafi kan isa haka muka zo da magana akan jilis akan ajinu akan abubuwa yawan gaske suna ta suka yanzu abubuwan yana ta bi su da kansu kuma suna gano ashe muke kan ga daidai kun ga maganar sallan juma'a karfe taran nan kana nan har masallaci mai martaba ta na sai an yi shi ina fata mun gane in muka yadda muka yi fada da su ko to kamar likita ne ya zo zai ma mai gwalando aiki sai aka dan sa ya ji zafi an sa mai iodine in likita ya mara mara lafiya to kaga ya zama mahaukaci sai a nemo likitan mahaukata shi kuma wancan a nemo likita ya mai magani sai ya haƙura har ya warke yana nan sai gane ashe ashe kaunan shi ake yi to su waɗannan da muke ganin su gaba ɗayan su marasa lafiya ne saboda suna fama da cutan jahilci fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada to muna kokarin kawo sunna mu goge wannan abin da ke damun su na wannan tsatsar har zuwa sanda Allah maɗaukin sarki zai shirye su gane Ma ba za mu faɗa da su ba tausayin su muke ji marasa lafiya ne ina fata mun gano wannan da kyau rashin lafiyan jahilci da son zuciya da bin mugayen al'adu Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa fa innahu fi biladina ila al'an mallai ce kun ga a garin mu zuwa yau to la yazalu hunaka kathirun min al-khutaba ana samun da yawa daga cikin limaman juma'a suna yin khutuba la yakhutabuna ah, al-jama'at lafiya yakhtubuna al-jama'at bil lughati suna ma mutane hudu ba ne da yaren larabci ma na ya'lamuna gidan su limaman sun sani annal qauma la la yafqahuna min al-arabiyya shay'an su mutanen ba sa fahimtar larabci kawai liman ya hau din ya gama hayaniyan shi ya sauka ba wanda yake gane menene yake faɗi ko ba za zo su faɗi ma'anan abin da suke son su gaya masu ba sai wannan malamin ya zo da wannan in yi hudu ba na farko a tsakiyar hudu ba na biyu sai ya faɗi ma'anan abin da ya faɗi a na farkon duka ya bayyana ma al'umma sai a waye gari ana fahimtar saƙon da yake yi aka yi ca a kan shi ai ya zo da wani abu shi batacce ne sallan ma ba ta yi ba kuma batar da mutane yake yi ai bai kyauta ba irin dai abin da ake mana mun gano wannan da kyau ko shi ne malami yake faɗin wannan maganar kun ga wani irin shi ko wani irin arashi ji karatun sai ya daidai da hadisan da ake cikinta Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce bata sheikh sai malin ya jajirce wa bayyana alhaqa ya tabbatar da gaskiya ya bayaninta fi hazihil mas'ala kan wannan matsala. din mala ya ce wa addada qawluhu bi adillatin ya karbabu maganar shi da dalilan da la yahidu anha illa halik ba wanda zai kauce masa sai hallakakke tababbe yanzu wannan alherin da malamin nan ya fara yau ba shine yazo mana ba yanzu baka ka jin limamanmu sai a ce za a fure hudu ba har ma da gane fure hudu ban shirme ne liman in yi hudu ban daga karshe kuma sai zo ya bayani da hausa yanda kowa zai gane yanzu wannan shirya ne ko bata ne shirya ne kowa na gane sakon da ake aikawa amma san da aka fara a garin nan ba hayaniya aka ta yi ba cewa limaman ba su kyauta ba wa ne waye mutu waye rai wannan ba daidai ba ne malin sai yake cewa jarallahu sheikh anna jazallahu sheikh anna wa an sa'ir na khaira wannan abin da babban malamin nan ya kawo na ci gaban addini da ilimi Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi da sauranmu da ‘yan uwa baki ɗaya, wa rahimahu rahmatan wasi'a, Allah ya gafarta mashi gafara mai yalwa. haka muke mala albani namu nan addu'a Allah ya tabbatar da digadigan shi duk waɗannan abubuwan da ake jama'a alamun ci gaba ne alamun cin nasara ne gishirin ɗaukaka ne wala ba wani abu kar wanda ya damu duk waɗannan abubuwan alamu ne an kusan cin nasara ne wallahi dan dama idan anna ta tunkari karewa Allah abin da yake faruwa kenan za ta yunkuro te faɗa da gaskiya baki ɗaya lokaci ɗaya ta ta saddi ma fadar to ta ya kusa kenan ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu bal inna shekha ittarra an yu'allifa fil mas'ala ce kai kushe da surutu da cece ku ci yi yawa a wancan lokacin har sai da babban malamin nan namu yi kokarin yi rubutu akan wannan matsalan liyuddiha ma khafiya alal mujadili wal mu'anidin domin ya ƙara haska kama masu jayayya masu tsaurin kai su gane inda aka sa mu gaba fa'allafa jiz'an latifan fi zalika sai rubuta wani ɗan ƙaramin littafi ɗan ƙarami akan wannan matsala malai ce wa an wi in sha Allah ifraduhu hobe tabi'i malai ce na sa ma zuciya na ina mai ninyan da in Allah ya yadda zan fitar da wannan littafin shi kaɗai a buga shi kowa ya samu Allah ya ba malai ikon haka ina fatan mun gano wannan da kyau washtahara sheikh fi asrihi fi asrihi bis salah wannan babban malami a sheikh Uthman a zamanin rayuwar shi ya shahara mutumin kirki ne wal ilmi sannan mutum ne mai ilimi wal amala bihi da kuma aiki da ilimin mu ba mun yi karatu mun yi zaune ne ba mu muna karatu kuma muna aiki da shi saboda haka ubanmu malaminmu ya ce mana karatun hadisi da aiki da shi wallahi duk hadisin da muka karanta ko ƴan garin nan kun gano wannan da kyau ko ƴan garin nan ba za su yi aiki da shi ba mu sai mun yi ta ga mu gaskiya inda zamanin da ne ko lokacin da ake mulukiya kawai sai a rubuto maka takarda ce an kore ka a garin an kwace gidanka amma yanzu da yake zamani ne na demokradiya ba wanda ya isa wallahi a da sai sarki ya kore ka sai ka zo kai ta kuka ana maka jaje sai ka kwashe kaya ga gaban gari yanzu sai ka je kotu ba wani ya ya kore ka ina fata mun gano wannan da kyau wallahi in da ne haka za su yi ko kun gano wannan da kyau ko amma yanzu kowa ya yi karatu ana fara maka gigi sai ka ɗauki lauya in ka ɗauki lauyan da za a ji a ce mashi Allah ya ce annabi ya ce sarkin musulunci zai ka je inugu ka ɗauko wani in muri. wanda bai jin wani yare sai yaren me shikenan kawai tsarin mulki ne gashi nan kaje ka samu hukumomi masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama kai hira da yan jaridu sai a buga jama'a zamanin yanci ne yanzu ba wanda zai maka kama karya ko wane ne ko muna kira ga masu mulkin nan wallahi su kare mutuncinsu daga ran da talakawa suka gano wannan har suka fara su ko wallahi mutunci ya zube girma ya faɗi shi sa su rika taka tsantsan duk wanda yake son zai fada da wani su bar shi je ya fada da shi shi kadai kun gano wannan da kyau ko a makale da sunansa a yi fada su je kai kai kadai je ka wakilci kanka mu ba za mu shiga ba Allah ya sa mu dace to shine sai mala ya ce wa bi husnil khuluq sannan ko malamin ya shahara da kyakkyawan ɗabi'u wa kana aliman bil fiqhi kuma ƙwararren masani ne ga fiƙihu al-musammal yawan bil fiƙihil muƙaran malami ne wanda ya goge ya ƙware da ilimin fiƙihun da aka fi sani a yau da cewa fiƙihul muƙaran ina fatan mun gane wannan da kyau hatta yin karo annahu yufti kulla ahadin wifka mazhabihi har sai da aka ce shi wannan malami duk wanda ya zo wajen shi yana neman fatawa to yana ba shi fatawa daidai da mazhabin da mutumin yake bi ne walahu dirayatun bi ulumi sunna malami ne wanda yake da ƙwarewa da ilmomin sunna wajen karantarwa wa inayatun khassa biha kuma yana kulawa da hadisai da ilimin sunna wajen karantar da su da kuma aiki da su wa allafa kutuban fil sunnatin nabawiyya ya rubuta littafai da yawa a wannan fage na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama min ha daga ciki kitabina haza wannan littafi na bugiyatul muslimin wa in kana shaykh laysa lahu ba'un Kabiru fi ma'rifati sahih min ad-da'if tare da cewa wannan malami namu Allah bai mai baiwa ya goge yana iya tantance hadisai ingantattu da waɗanda ba su inganta ba mun gano wannan da kyau ko min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin hadisan manzon Allah bai da gogewa da ƙwarewa a wannan fannin kuma me tabbatar da wannan shine abin da zamu zo mu gani a cikin littafin shi da yan gyare-gyare da aka yi mai da addu'o'i da fatan alkhairin da aka yi mashi mu ba ma zagin wanda ya kuskure sai a gyara kuskuren nashi a mai addu'a wal sheikh ta'alifun kathira malai ce wannan malami namu yana da rubuce-rubuce masu yawa lakin fuqida kathirun minha sai dai kuma abin ta kai ce mafi yawancinsu ba a same su ba an rasa su wa wasala ilaina min ta'alifihi mala yace yan rubuce rubucen da yayi waɗanda suka iso wajenmu muka same su ga su kamar haka muslimina wa kifayatul wa'izina wal mutta'idhin shine littafin da mala yake takharijin shi wa huwa kitabina haza shine wannan littafin da muke ma sharhi yanzu sai kuma miftah al-miftahu fi ilmi sarf mun gano wannan nake ko ilmin sarf ne wa tabyin al-ahkam fi istihbab tafsir al-khutbah lil khatib al-imam shi ma littafin ya kubuta wa mi'atun wa 20 hadithan kuma yana littafi da ya rubuta hadisai 120 wa hadha akhir wa hadha al-akhir kada haqqaqtuhu mala yace wannan na ƙarshen ya yi taƙiƙin shi wa huwa ta tattaba yana can ana buga shi insha Allah wa qadin taqala shaykh rahimahullahu ila da rabbih wannan babban malami a shaykh Usman ya rasu fi shahr Ramadan a watan Ramadan al-mubarak a shekara ta 1413 yau shekara nawa yau shekaran shi nawa da mutuwa shekaran shi ishirin talatin eh dubu yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu shi kuma yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku yau shekarar shi ishirin da nawa ishirin da ɗaya da rasuwa shekara ishirin da ɗaya da rasuwa ina fatan mun gano wannan da kyau Mala ya ce, ƙadata ta faƙan nasu min anha'il bilad yawma wafatihi ila janazatihi mala yake cewa waqad tadafaqan nasu mutane sun yi tururuwa min anha'il bilad a kowane yanki na garuruwa yawma wafatihi ranan da ya rasu ila janazatihi zuwa jana'izan shi hatta tarra ahluhu ila dafnihi fil bait wannan yawan yasa mutane suka iyalan shi suka ka, ai ba za a iya kai shi makabarta ba dole aka binne shi a gida allazi kana yakhlu fihi bi rabbih inda ya ware yake ibada aka binne shi a wannan wajen saboda garin ya cika ya tumbatsa bayan da za a iya fitowa da shi ma mala ya wa kada rasahu ahadu talamizatihi hakika an samu wanda daga cikin ɗaliban shi ya yi mai irin wake na jimami mun gano wannan wa huwa sheikh abubakar bin alhadi hadi mun gano wannan da ke ko kuyar sunan shi kenan fi abyatin min ash-shi'r al-jamil al-jayyid inda yazo da wasu waƙe masu ban sha'awa malai ce arraqi wanda yake so sosa zuciya qala fi muqla'ihi farko ga abin da ya fara ya ce Allahu akbar fardu la sharika lahu Allahu hayyun qadimun warisus samadu Allahu yabka wa yafni kullu man khuliqa Allahu subhana bil izzi munfaradu Allahu subhana bil mauti hakama فما نجا منه ذو روح كما تجد أين الصحابة أين التابعون ومن أتوا كل إلى الإحسان يحتفد hazar rasulul karimul mustafa suƙuya ka asal manuna fala yashtazuhu ahadu ila انظر إلى حالة irin, يومئذ wa aina وأين الصبر والخلد mu iya karanta wannan ma mu fassara kafin abin da zai biyo gashi baitin waƙe ne shafi biyu wanda za a karanta don rafa ne waƙa ne na jimami da aka yi waƙan jimami shine irin a zo mutumin da ya mutu ana mai bege kamar Allah ji kan ciroman gombe kun gano wannan da kyau ku wannan ita ce rafa Allahu akbar yace Allah mai girma fardul Allah Allahu akbar fardul la sharika lahu Allah mai girma shi kadai yake bai da abokin tarayya Allahu hayyun qadim warithun Allahu shi Allah hayyun rayayyen sarki ne qadimun Allah ne a farko shi shine mai gaje komi a samadu wanda shi ake nufi da bukata Allahu yabka Allah shine wanda zai wanzu wa yafni kullu man khuliqa duk wanda Allah ya zama shi ya halitta to wannan zai kare shine kullu man min wanda Allah ya halitta subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah bil izzi Allah shike da buwaya al munfaradu wanda shi ya kaɗaita da wannan buwayan subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah bil mauti kada hakama Allah ya riga ya zartar da hukunci cewa kowa sai ya mutu fama na jaminhu babu wani wanda zai tsira daga mutuwa dorohin indi wannan yana da rai kama ta jido kamar yadda kowa ya ga haka mun gano wannan da ku ka taba gama an mutu ai in dai mutum rayayye ne ko Allah ba zai tsira ba aina sahaba jama'ar annabi ina sabon annabi suke aina tabi'una ina tabi'ai suke wa man atau da wanda suka biyo bayan su wa kullu wa kullun kowa da ke ganin shi a duniyar nan ilal ihsani yahtafidu wanda su sahabban nan da tabi'an nan dukkanin su ilal ihsan zuwa ga ayyuka na kwarai yahtabidu suke gaugawa mun gano wannan duk da gaugawansu ga aikin alkhairai da abubuwan da suke ne kirki Allah bai basu ba sai da ya kashe su kun gane ma'ana wannan baitin aina sahabatu aina tabi'una wa man atau wanda suka biyo bayan su gaba daya wa kullun ilal ihsani yahtafidu suna gogoriyo da gaugawa wajen aikata ayyukan alkhairi tare da haka Allah bai basu ba hazar rasulul karim al-mustafa suqya yau ga ma zababban Allah ya kwankwaɗi ka asal manun kofin mutuwa ya kwankwaɗi mutuwa shi da kanshi fala yastazuhu ahadu to ko ba wani wanda ya sai ketare ma mutuwa ko wane ne undur ila halatul ashabi yawma idhin ku duba halin da sahabbai suka samu kansu a ranar da manzon Allah ya rasu ainal uqul wa aina sabr wal khawal jaladu ina hankalin ina haƙurin ina jajircewa Hankalin su ya tashi sun da aka ce ba Mustapha rasulullah Jama mun gano wannan da kyau ko yace laqada asaba diyaral muslimina asal asaba mali kalumul malaha amadu mala yace laqad asaba diyaral muslimina asal haƙiƙa garuruwan musulmi sun shiga halin damuwa sun samu kansu halin kunci da kaice kaico sai ce asaba mali haƙiƙa ƙasar mali ta tsinci kanta a wani yini na kulumun wani irin rauni malaha amadu wanda ba maganin da za a same ya warke kuma babu abin da za a same a toshe wannan wajen da aka raunata din ina fatan mun gano wannan da kyau malai na ishara babban malamin su ya rasu wanda ya bar giɓin da babu wani wanda zai iya ciki wannan giɓin shine ce laqad asaba Musulmi na asan hakika abin damuwa abin kunci ya samu garuruwan musulmi a saba mali malima wannan abin ya sami ta kalumun wani rauni malaha amadu wanda ba magan da za a samu shewarki malamin nan ya rasu ya bar kafan da babu wani wanda zai iya toshe wannan kafan Uzi a na'ayar rida Uthmana fandahasha bihil wara jahaza hil badwal baladu mala ya ce uzi'a na ayin rida an yaɗa sanarwar mutuwa na wannan babban malami na usman shine malam Usman fandaha sha bihil wara duk jama'an Mali da jama'an Afirka da aka sanar da mutuwan wannan malami gaba ɗaya sun ɗimauci mun gano wannan da kyau ko haza fihil badu wal baladu damuwa ya taɓa ba ƙauye da ɗan birni labarin ya kai ko ina duk inda ka samu mutane sai ga sun zauna jungum haka mun gano wannan da kyau ko shine labarin ya kai ko ina kuma kowa ya mauta ba ɗan birni ba haɗɗan ƙauye jara ala shehi hukumul mauti fantaka fantaf ko ce fan fanfalata fanfalata minna wa awa ila maulahu yaqtasidu ya ce jara ala sheikh hukumul maut hukuncin mutuwa ya gudana akan wannan babban malamin namu fanfalata minna sai ya tafi bar mu wa awa ila maulahu ya tafi wajen mahalicin shi ya tasidu nan ya dinkara tunda ba makawa hukunci na mutuwa ya tabbata kan shi muna kallo shehi ya bar mu jara ala shehi hukumul mauti hukuncin mutuwa ya tabbata kan malam fanfalata min na sai ya tafi ya bar mu wa awa ila maulahu ya koma ya tattaru wajen mahalicin shi ya tasidu nan ya nufa ba wanda ya sai ce shek dao muna ƙaunanka. ya riga ya tafi an yanke hukunci Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi ya awe ila jaddihil muhtar sayyidina muhammadin jaddihil a'ala kama ya fidu ya ce ya awe ila jaddihi ya tafi wajen kakan shi al-muhtar sayyidina wanda shine manzon Allah shugabanmu Muhammadin shine annabi Muhammad jaddihil a'la shine kakan shi na koli koli kama yafidu kamar yadda suke bada bayanin haka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum